أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وارده بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة مسلمين ونرحم الله سبحانه وتعالى بيتقى منا كما وحيكم من الخير gafarta mu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk da muka shiga muka fito duniya da lafiya kamar da muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya albarka mu da kyakkyawan ƙarshe da jirgin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya dawo da mu wannan rana na sha shida ga watan Ramadana sha shida ko ba shi da na wata rukuna na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu da sai da da ashirin da takwas da watan hudu na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya. Muna nan dai a sura Ra'adi za mu tashi a kan aya ta talatin da biyar insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك أقبى الذين اتقوا وأقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحباب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولكن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق نعم jiya Allah subhanahu wata'ala a ayoyin da muka rufe zaman mu da su su ne bayanin sakamakon kafirai Allah matsaukakin sarki a ƙarshe ya ce lahum azabun suna da wata azaba da za su gamu da ita a hayati duniya rayuwarsu ta duniya kai kenan yana da azaba ta musamman da Allah ya da wata a rayuwarsa ta duniya azaba ita ce Allah zai shirya jihadi da shirya runduna mujahidai a je a yayyake su a kakkashe su a kame ƴaƴansu da iyalansu a matsayin bayi a da dukiyoyinsu da suka bari gaba ɗaya a riƙe a matsayin ganima wannan shi ne a da kafuri zai gamu da shi a rayuwarsa ta duniya sakamakon wa Allah da kafurcewa Allah da sa'un da yake yi da annabawan Allah sannan Allah ce wala azabul akhirati ashaq azaban lahira kuma ita ce tsadari ita ta muni amma lahum min Allah min ba ku wani wanda zai kare su daga Allah subhanahu ta'ala yayin da Allah din ya nufe su da wannan azaba to Allah yake kika kun ji sakamakon kafirai to bari ku ji sakamakon masu tsoron Allah sakamakon masu biyayya sakamakon masu ƙara da ladabi Allah da kuma manzansa Allah ya ce an tanada musu aljanna ce aljanna kuma ga yadda take in ji Allah masalul jannati in kana son ka san irin aljannan da aka tanadawa allati idal kuma da aka dawa masu tsoron Allah masu bari na bari kayi kayi ba ka ce ta Allah ba ka wa Allah ko sun saba Allah suna suna tuba wasu biyayya wa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sakamakon su ita ce aljanna in kana son ka san halin aljannan da inda aljannan take da kisa da aljannan Allah ya ga yadda take da dai fikiri ta tafiha al-anharu korai suna gudana a ƙarƙashin wato nan bishiyoyin suna tsatsaitawa wato yadda za ta zona pipe na ruwa ya fi karkashin ƙasa kawai da suna ba wa gonakin ruwa jijiyoyin bishiyoyin suna cikin na ruwan suna gudana ba sai ɗan adam ya sha wahala inda ake shan wahalar shayar da gonaki a na lambu ko kuma a gonaki da ake shayar da su da rani a'a ƙoraman nan Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani ya yi bayani a suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ta goma sha biyar Allah ce mafalul jannati allati bu'ita al-muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labnin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun yace min min من لحم وأنهار من ماء غير آصل وأنهار من لحم لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين أي وأنهار من عسل مصفى ألا يا بيان قرما يبقى مثل الجنة التي وعد المتقون عشان كان سيبين إيه قرمان nan kuma sai ya ce matsalul jannatin lati wa'idal mutakuna sai ce tajiri min tafiya anharu sai ya kawo shi da dunkule koramai kawai ya ce koramai na gudana a karkashin wannan aljanna kawai amma a wancan suratu muhammad aya ta goma sha biyar sai allah ya yi jikelin a koramai ya yi bayanin su dalla dalla koramai a ko in ji allah ya ce fiha anharun min ma'id ghairi akwai korama da take malala take gudana a cikin wannan aljannar da aka tattala wa mumunai masu tsoron Allah korama ce ta ruwa mai ta'in Allah idan da ruwa ba baya gurɓacewa babu gurɓata tare da ruwa baya taɓa gurɓacewa ina ba an gane ko korama ta farko kenan ana cikin gonaki tana circulation aljanna kawai yana tafiya tana tafiya tana malala ko kenan Allah yake wa anharu akwai wata korama kuma ita min labanin lan ya tahayyar samuhu wato na nono ne kawai wanda dan dan baya ta canjawa kaga nonon duniya in ka ajiye shi ɗan kusa biyu ya kaji yayi tsani yayi tsani bai shawuwa tsani in ya kai tsani ma yana bugarwa mutum ka kamar wanda ya sha biya ƙorama ce ta nono wanda suke gudana kawai gashi nan baya taɓa tsari baya taɓa canjawa sai ƙorama ta uku Allah ya ta ce wa alharun min khamrin lajin lishariji wato ƙorama ce take malala a cikin aljanna wato ta giya kawai ta giya wanda take da daɗin sha ga mashayanta ƙoramar biyar daɗi sa da shi da masayarsa ba ka ba ka jin haƙi ba ka jin tsafi da kuma ba ka jin yasasshiyar maganar banza ko kuma a fara dukan juna idan aka shafa irin hiyan duniya Allah subhanahu wa ta'ala sai ƙoramar ta hudu Allah ce wa anharun min asalin sai ƙoramar ta ne wato zuma musamman takacciya wanda babu wannan dusa-dusa babu wannan sankwa-sankwa tatacciyar zuma ce ta ke halala korama guda waɗannan su ne koramu da Allah maɗaukaki ta fiye bayani su wanda suke magana a cikin aljanna malamai suka ce ma'anar tajiri suna gudu kullum suna cikin tafiya ya da kake wato kuma kullum suna sabitin ɗan adam wanda suna sabitin ɗan aljanna suna yi hijima. aljanna hidima wato idan mutum yana zaune kuma inda nake zaune inda ya nuna kuma kujiya haka Ko kamar an yi tsarin jikin wani ne a daga cikin zuwa inda mutum yake zaune da ya nuna kuma kawai haka sai ka ga wani reshin ta kawai ya tsago ya tsago inda shi ya fice shi kawai sai ya ba haka kawai ya ba tare da shi zai tashi ya je wannan ƙoraman ba. yanzu in kana da rijiya in kana son ruwa kai za ka tashi ka tarar da rijiya in akwai rafi a gudana kana son ka ci ruwan a rafi kai za ka je ka tarar da rafin in kai da shirika in kai da ta kawo kai kai kawo amma na aljanna a'a rafin ne yake wani bangaren shi ne ke tsamowa sai ya zo wajen ka daidai inda kake in a kwance da kake da zo daidai inda kake in sai da ka ji hannu ka sha kawai in a zaune ne sai ya zo maka daidai inda hannun ka ba ka ɗiba wani kana zaune in a tsaye ne zai zo maka daidai yadda ka iya ɗiba ɗiba a tsaye in ta lafiya mutum ya nuna haka kawai da shi kuma kai ya zo shi ba sai ka ga kamar an yi wayarin aljannan gaba ɗaya ta ƙarƙashin ka da waɗannan ƙoraman Da ka zauna ka nuna kawai sai ka ga ya tsara kawai ya zo da shi. kun san ba kai ta wani da turɓaya ba ce yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam jinin aljannan gaba ɗaya kai mutum da aka yi shi kai ɗan tsarkuku da ɗan su lu'ulu'i ne ba wata ƙura ƙura ba ya ce to turaren abinci ƙura ma da ba a yi da akwai turɓayi ƙulshaka to irin abin da na na alhiski turare na alhiski wanda in ka zauna da rigan ka riganka ya rine ya lalace kun kuma kullum sabunta yake yi wanda in ji Allah maɗaukakin sarki ya bayanin ƙoramun Allah ubangiji ya fara mu da su bayan waɗannan ƙoramun kuma da abinci na cikin aljannan ba'imun yana nan dindindin duk wani abin da ka san ake shi na ƴaƴan itace da abinci da nama na tsuntsaye duk wani abin da ka sani in cin shi ake aljanna to yana nan dindindin baya karewa in Allah baya cinkewa ina fata an gane ko a ce aleka a ce ai nama ya kare a a aleka a ce ai mineral aleka babu wannan a aljanna kuma ƴaƴan aljanna da wai season ne wanda wai lokaci kamar yanzu a ce lokacin nunan mangoro lokacin nunan lemu lokacin kaza in lokacin nunan su ya wuce yanzu shi ke da za a sai su ba yanzu bishiyoyin su kula sai sun yi fure kan su ƴaƴa ƴaƴan su girma sannan ƴaƴan su zo su nuna a a a a cuta ba haka bane uku da da'imun duk wani abin da ka ne ko na sha ne Allah yake yana nan dindindin har abadan abadan baya yankewa baya daukewa kuma abun mamaki ikimar aljanna sai ka tara kullum yana ikiri kullum da'in yana karuwa ne yana karuwa ne yana karuwa ne da ci a shekaran jiya to in ka kishi a jiya ya fi na shekaran jiyan da'in in ka zo ka ci shi a yau ya fi na jiya da shekaran jiya ɗan ɗanɗano da wani irin daɗi da wani irin daɗi kullum da mu a wayi gari da mu daɗin yake ne ne da daɗin yake ƙara hauhawa haka endlessly da ranar da zai kare kullum ma ruziku min amin salatan qalu da alladhi ruziqna min qablu wa mutu utubihi mutashabihan wa lahum fiha azwajun mutahharatun hum fiha khalidun haka in ji Allah ya ɗauka shi ta ce ko yanzu a ce abu aka ta irin shi ma an jima ba an sai gobe ba sai ka samu shi da wannan ne wannan kuma abu sai a ta shi wajen kada ɗari ga shi nan irin su ɗaya amma kowanne ɗanɗanon shi daban wataƙila kai ɗanɗano a nan tsami ka sani sai zaki sai bauri sai ne ne zaki tsani bauri ƙarfe akwai gardi a gardi ai abun ne ai gardi na ce mai zaki da gardi ai abin nan ne ce na shi mai mai tashi mai garɗi. da tashi da gardi abu kawai ya ta ƙarfi mai to a can a can a aljanna cikin su ya fi ai wannan hudu daga zaki sai sai zaki sai garki sai gauri ne ne yakin a cikin kala kala kala kala ne kawai Allah ya lutse su ga su Allah sai a kama ka ayaba a shek a shekin ayaba ne da nan, sai a kama ka irin su sama da cikin ga kanan duk wani da ka tsare a kanan su da ne kuma ayaba ne a cikin gashi nan duk wanda ka tsare a kanan shi da ne in ji Allah to in kuma suna da bauta kishoyin Allah shi ya halice su kuma a cikin aljanna ne kuma da ruwan aljanna ake shayar da su ruwan aljanna ake shayar da su ta haka nama wa lahmi tsayirin mimma yashtahun duk wani nau'i na tsuntsu da ta san ana cin shi wanda ɗan adam ke sha'awan namansa sai sha'awan cin shi yana cikin aljanna haka kawai Allah ku yi tsada mu da su ba ka ce kawai ka ta zara ka ci tayar ba ba abin da ake yawa a abincin aljanna ba abin da ake yawa wata ta tsotsa ta tsotsa haka ta ke ka tsofar da dusu babu inda har za ka tsofar da wata akwai bola inda za a kai shi kenan to ba bola aljanna ina fata an gani kuma ba wani mai saman aljanna da abinda aka tsaruka a fashi ko aka ba ka kasa ba wai kamar ne a jikin wannan kofin bane yanda in ka kunun ko ko ko nono ka ga ba sani har ga ya mammanne a nan sai an je an tsaka babu wannan aljanna babu shi kawai dan da kuma da na drop kibon karshe Allah ce ki samu hu miskin babu kibon karshe na jiya na abin shi ka ɗiga na ƙarshen ɗan sai ka jikin ka kawai ƙanshin almiski ya ɗauki ƙanshin almiski haka jiyar aljanna da kuma ana samun ba malam irin jiyar mu na nan a can wani irin ƙanshin almiski da a na yi bi Allah subhanahu wa ta'ala haka an ba wa zikra haka nan inuwar aljanna babu rana a can eh sai aljanna moderate ne wato babu rana a aljanna da kuma a duhun ba duhu ba ne sai inda ba ka gani abu ba ka hango abu sannan hasken a hasken ake dawo da kuma do ko mai mordred ne wanda ga yi mazo Allah sallallahu alaihi wasallam yi bayani ko ya rasulullahi ya yan aljanna suke gane dare yayi ko da ya waye Mutane su labule ne a aljanna da aka

kan sake su kawai za a yi yadda aka ga yanzu alamar ce za a nuna maka da yanzu a duniya dare ne da yanzu a duniya dare ne sai idan ka ga a kyauke su sun sun ɓace automatically haka to yanzu sai a nuna maka da yanzu a duniya gari ya waye haka za ki da ki kawai to wa zillu wato inuwan aljannan shi ma da'imun ne bai da ƙarshe ba inda za a ce wai mutum yana wajen inuwan aljanna kuma inuwar wata bishiya ko kuma inuwar duniya za ka da ana zaune shi inuwa kuma da ba a iya a kuma mutane da ba ɗaya ba sai wanda iya abin da suka shiga ƙarƙashin ta kuma da juya to ɗaba wanda suke cikin kinuwa a rana a rana to kinuwa aljanna ba aka saki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kinuwa aljanna cewa yasiru rakibu fiha qadra 500 amin don ta ci tafiya inuwa aljanna ko kuma sai shekara 100 bai ci inuwa aljanna ba to wannan cikin na cikin abin nan cikin ni'ima ake haka ai kuma ma ai idan mutum ya tashi kan ta kuma kai da mutunci ne sai ka ce ya sa wani a ina ya sa a ina shi ka ni a rana kuma wato na ai a cikin kwata kenan ba da shi to kaga wato ina aljanna in wa zillu hada'imun shi ma Allah ce tilka uqbal ladhi taqaw wannan shine karshen masu tsoron Allah shine wannan sakamakon ƙarshen masu auren Allah ƙololuwan ƙarshen su su tsundu cikin aljanna ka same su cikin aljanna shi ne dama ƙarshen ƙarshen abin da ya ake aiki kenan ƙarshen tarihin mutum kenan ƙarshen manufin mutum kenan duk wani abin da mutum ke a nan duniya ƙarshe yana da ƙarshe da ya ga ya shiga da ya gabata da aljanna na to wannan shi ne tilka uku ballabi na takau wannan shi ne ƙarshen masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa kutubal na kuma su kuma karshen kafirai shi shine annar su tsoron da a cikin wuta ina fata an gane da ma inda sa'ayakum bi shakka kowa ayyukansu sun bambanta dan aljanna sun dukufa wajen aiki irin ayyukan dan aljanna yan wuta kuma sun dukufa wajen aikata irin ayyukan yan wuta da suka a wuta Allah wanda ya asiri Allah samu da bauta mai albarka ba don aiki mu ba sai ya ke don rahaman Allah Allah mu da hamsa Allah kaga waɗanda muka ba su littafi mumunai kenan waɗanda suka yi da annabi Musa da aka aikawa a Taurat wanda suka yi imani da annabi isa da aka bawa injila waɗanda suka yi imani da annabi dawud da aka bawa zabura da sauran annabawa wanda suka yi imani jama'a da suka yi imani da littattafan da aka saukarwa annabawansu da za ka same su ya suna suna murna da ma'unzila ilika da ƙur'anin da aka kyautar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ahadin kitabi yahudu da kirista ne gaskiya wanda suka ci aji da waɗannan littattafan a taura da injila da aka saukar ma wadancan annabawa to da zuwan annabi da saukar alqur'ani za ga kawai suna murna da alqur'ani saboda su san alqur'ani musaddiqi ne lima bayna yadayhi alqur'ani yana gaskata littattafan da suka ah, bashe shi sannan kuma an musu bayanin albarkin sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafan su ɗin a cikin sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya yi bayanin su a cikin tsawon injila Allah madaukakin sarki ce محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار وهي تراهم سجدا ركعا سجدة يسمون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثله في التوراة ومثله في الإنجيل an buga hatta misalin sahabai ma Allah Ubangiji ya ƙara yadda a gare su a taura ma sai da kuma da shaida a injila da a taura sai da suka ba da shaida a kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sai littattafan da suka yi bayani suka ba da shaida kan sahabi Allah sallallahu alaihi ya kamata su ba da shaida kan shi annabi kansa kuma littafi da annabcin sa da zai zo da shi saboda haka duk mutumin da Allah shi duk an ahlul kitabi da ya riko da gaskiya da littattafan nan da injila da tawra za ka same su suna murna da abin da aka saukar wa annabi na alqur'ani نعم ba sa ji domin an musu يأتي من أجل اسمه أم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون الدين إن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين لكل وجهة هو موليها فاستحقوا الخيرات كما تكونوا يأتي بكم الله جميعا على كل شيء قدير to kaga yanda Allah ya allazina arhamahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna wa inna fariqan wannan shi wannan min al-ahzab shine wa min al man yunkiru ba'd daga cikin wadansu wadansu daga cikin wanda aka bama a wanda suka kafurcewa annabi eh, annabi annabi Musa da suka cewa annabi Musa, to su ma yunkiruna ba'dahu suna musun shashin wannan alqur'ani ba da alqur'ani amma duk wanda ya kafirce annaba lalle zai kafirce alqur'ani domin an musu bayanin annabi sallallahu alaihi wa sallama tarara sai sa ba su jarba aljibi da suka yi imani da shi irin su abdullahi bin salam irin su wannan da jashi da makamantan irin waɗannan wannan abdullahi bin salam a yahudi ne wannan kuma a najashi shi kuma a wannan kirista ne annabi na zuwa da suka yi imani da shi ta tantama da suka ga alamu da karanta musu ayoyin suka yi imani da shi amma su hantsan ajerun su sun kai alkur'ani din yasa Allah ya ce fa tu'minuna bi kitabi تكفرون ببعض فما جزاكم ان يكون ذلك عليكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون Allah maɗaukacin sarki a cikin da cewa dai ba ɗaya sun karfafi Allah rufa mana a cikin ya Muhammad umirtu ni fa an umurce ni ne an abu da ba bauta wa Allah maɗaukacin sarki shi ne na risala ta musulunci kenan da kuma aka tuni da shi shine unikum murni a kuka wa Allah shi kadai wala ushriku bihi da un haɗa kowa da un haɗa shi da komai cikin ababen bauta wannan shine abin da aka umurce ni da shi kenan da aka so kafirai nan tsaya suna jayayya da manzon Allah a kawo musu wani qur'ani a kawo musu mu'jiza a kawo musu kaza manzo Allah ya kawo musu kaza ya saukar musu kaza sun ya ya ban bishira ya matsayina umirtu an a'budu Allah kawai abota wa Allah shi kadai wala ushriku bihi kada in faɗa komai ilaihi ad'u gare shi kuma nake kira da awata gaba ɗaya kira shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa ilaihi ma'ab kuma da nake na yi shi gare shi makoma na yake zalika haka nan Allah madaukaki sarki yace haka nan muka saukar da wannan qur'ani anzalnahu muka saukar da shi hukman wato ya zama to mai dauki da hukunci hukunci hukman duk wani hukunci a cikin qur'ani ya hukunta kaza ba ce kaza yana kaza ba ko kaza kaza halal ne kaza ba haram ne kaza kaza da shi ake hukunci da shi ake komai da ya saukar da shi shi na ya ishe ku hukunci da hukunce hukunce masu ciki a ciki kuma a rahiyar da harshen larabci aka saukar da shi Allah ya saukar maka da shi ya Muhammad da harshen larabci kuma da mutane da larabawa da suke magana da larabci nan domin sai da hujja a kan babu wanda ya isa cikin su ce ba zai fahimci alƙur'ani na ko bai fahimci alƙur'ani ba nan ga shi harshen su aka saukar mutum bai da hujjai da kafircewa alƙur'ani na a saukar abu da harshen ka annabin ku kuma da harshen ka yi ce magana cikin ku ka haƙo shi littafin ma na karshen duniyar nan ma gaba ɗayan shi na dutsen ma da harshen ku a karanta muku shi amma sai waɗanda ba laraba su zai su imani da shi jarabawan kuke fahimtar shi in ake kana karantawa kuke fahimtar komai nashi misalan da ake buga muku da shi da larabci ne da ababen da kuka sani kuke amfani da su amma wanda da su zo su karɓe shi su yi imani da shi su rungume shi ku da aka saukar da shi da harshen ku ku bikire masa ku kafurce masa sai an kure tsaye da musu hujja babu wanda yake da hujja ya shi ya fahimci alkur'ani ba ne eh kai da za ka fi ba fahimci wannan ba da ba harshen ba ne kake da dan ma ku hujjan cewa ai dalilin da ya ba fahimci larabci to wannan din larabawa ne kuma qur'ani da harshen su kuma da harshen yake musu magana waɗansu idan manzon Allah zai isar musu da tarkon sallallahu alaihi wa alihi sallam sai da tafinta a tsakani sai da tafinta ha cikin da manzon Allah ya aika sakonni nan akai sai da tafinta kuma da tafinta ana mutane yana fara tafinta yana fasa amma ka mutane sun yi imani su kuma da ba da tafinta Qur'ani harshen su ne annabi da harshen su yake musu magana ta ya za a ci ce wai ba su ai Allah ya ga masu da su hujja Allah ya ga masu musu da hujja ina ba ta an gani ko a Qur'anin har ila wannan yana nuna mana ta ba za a taɓa fahimce shi ba sai dai da larabci Saka nuka ci a ah, akwai translation da kayoyi ana fassara shi da yana makomi da ma'ana kawai amma ka ji alaƙa da bayani da fasaha da yadda larabci ke da wani daɗi da garci da shiga ciki yadda larabcin ya fi kowane yare a duniya wani sai ki kana da ilimin larabcin za ka san lallin ƙur'anin haka ana karanta shi da jiki ke yana wani irin karkarwa in ka san larabcin yana shiga a shakin rujuludun lafiya amin za ka ji amma duka ya aka karanta masa da irin wannan yadda yake don ka har ka zuciyar ka na ta sai da larabci da an gani Allah Allah ta sarki to ya kai Muhammad an gama an gama musu hujja an gama kai musu da hujja wa alwala ilitta ba abwaahu in ka kuskura ka bi son zuciyarsu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka karkace kakan kakan zan zuciyansu eh? ba da ma ga aka min ilimi bayan wannan ilimin ƙwani da ya zo maka ga shi nan karara bayan da Allah maka kashi ta kashi wala ba aka ahwa a hun ba da ma ja aka na ilimi ma laka min allahi waliyin wala nasib a wata ayar kuma a bakin innaka idan ladina zalimin ina fata Allah, ga in kuskura ya Muhammad ta biye ma ra'ayinsu yahudawan nan da nasaran nan kiristoci za su ja ra'ayinsu ta ga ta karkata ga ra'ayinsu bayan ka ƙur'ani ya bayyana maka komai game da su cewa ba ta tura isma'il min Allah min waliyi wallahi ka san ya Muhammad ba mu al'amarin bayan Allah lawa kuma ba mu kare ka yasin daga waka yake wanda zai kare ka daga wani abu babu wanda zai kare ka ya muhammad kai karan kanka daga azabar Allah sannan babu majikin al'amarin ka zai kare ka daga Allah ke sa Allah maɗaukacin sarki ta alaihi sallam walau ta a alaina ba'd al biliyar sun akhadna bil yamin min hun a wa ma ahadin anhu hajizin annabi ya kuskura ya ɗan kaɗe a jinda ba mu fara ba ya dan ƙara ko ya rage a kan kafin hubiliyari ya mun masa mummunan kamu na azabar da halakarwa kuma da aka ana min hulwaci suna mun halaka ba a jiri sallallahu alaihi wa sallam eh? lauka an sabbata da lakasci ta sarsanu ilaihi sai an tsalla a zakna ta da'ifal ma zu'ifal ma mati kuma la ta jidu laka alaina na sunan. idan mun kafa ta baya Muhammad da kake za ka ra'ayin su irin wannan ra'ayin ko shi ne wanda ake kokarin da ake cewa za a samu harmonization na addinai wani harmonization yadda a nuna maka a musulmi musulunci da christianity da yahudanci dukkan su tushen su ɗaya da annabi ibrahim ai annabi ibrahim shi ne mahaifin annabi isma'il shi ne mahaifin annabi ishaq sai annabi ishaq shi ne mahaifin annabi yaqub annabi yaqub shi ne mahaifin banu isra'il ƴaƴan isra'il su goma sha biyu ɗin wanda daga wajen yahudawa suka fito mai jirgin suka fito kanu ga inda addinin yahudi ya fito sannan kuma da kuma aka samu kristiyaniki. sannan ta can wajen annabi a isma'il wajen ne shi kuma tsakon shi aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan hanyar ta tsakon annabi isma'il ya tsaya ya dangana da annabi ibrahim shi kuma a kristiyaniki annabi isa ya yi sanan cikin waɗannan yahudawa ta annabi isa ta annabi isa annabi yaqub ta annabi isa ta annabi ibrahim shi ma annabi Musa haka su ne banu Isra'il ai duka tushe ɗaya ne kowa in ya tashi sai ya ce min annabi Ibrahim nashi ne shi yana asalin addini yana yin addini asalin da fito daga annabi Ibrahim ne ya tashi ya ce haka in ba Yahuda ya tashi ya ce haka in musulmi ya tashi ya ce haka yana ganin annabi Ibrahim nashi ne لعل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين الله يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده لا كنت بايع النبي إبراهيم أنت أكتب الإنجيل من بايع شو إلا أبي إبراهيم أكتب من شوئي ألا ينونا حتى إذن شلية معك كامو سلمي أذونا الجيل آه، ده يهود كده من اللي بكا ايه كذا كذا طيب، طيب، ما يسمى توقع وإذن شلية الله تعطي شيء a cewa annabi kawai a haɗe kawai a haɗe yau a yi wannan yau a yi wannan yau a yi wancan duka ɗaya a jikin Allah ne kuma da sama suka zo duka duka da Allah Ibrahim ne shi Allah ta ce addini ɗaya ne inda dina inda lahi a Islam kawai addini da mai yabta gairar Islam dina duk wanda ya riki wani musulunci a matsayin addini falan yi kuma lami ba a taɓa karɓa masa bugu da shi ba wa fi ya fi min alkhasiri shi da addini da ɗaya da Allah ya zana ina fata da shi ko Allah ubangiji ya samu dace نعم فلقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمه الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ko wata fitina da shafare suke tsankon annabi sallallahu alaihi wa sallam da fita a kan su fitinan kafiri da safe daban na rana daban na yamma daban na ta gobe ma daban na jima daban wala ya zaluna kawai wala da tasma'unna min alladhina jawu min alladhina utu akan katiran za ku ta jin cutarwa da maganganu da cutarwa da ahalul kitabi da kuma mushrikai maganganu na cutarwa kullum ne kawai ina fata an gani yanzu ku duba amfani da aka tashi a gaba me yasa saboda malami ne kawai malami ne na addini me sa minista zai tafsiri me sa minista zai biya kawai ta tsakani ya sa minista zai biya kawai ta kishi me sa minista yake sallah me yasa yake kaza me yasa yake kaza tashi ofis ba a gan shi a kullum ba ya je masallaci karatu tafsiri eh bai je inda manya bai je irin dan babban ta ko wani hukunci ko ne ita ce doliya shi har ya wuce masallaci kar ka shi kar ka tsara kuma ya zo cin sai ya bige ka in an tsara cin ya bi ka a zo technology din ya bige ka a zo computer ya bige ka shine da min inda an kusa yi kawai sun da wani kayan bayawai annabi bai kamata in dai manzo ne na bai kamata ya yi aure ba in dai manzo ne na Allah ya kamata a same shi sai wato tsakiyar da baya auren mata shi fada fada da suka kinan suka ki wa kansu wannan wa hadiyatan tasawwa mata tanaha alaihi suka kirkiro wa kansu wannan talibai ai baya aure baya aure da na karanta a su kwanan ne kai ya zubar da aikin ya yi auren sa kawai ya wuce ba zai taɓa rayuwa cikin kai ba zai taɓa rayuwa ya ce ya zubar da aikin eh, ya samu wata mata kuma ya auza ya ce ita ni ce so tana suna ta ce wani a nan na bar da sami na yi rigayi zai ya aure na haka wani. Aka gabna ha a ni ban rubuta muku ba ni ban tsora muku ba ni ban wajabta muku ba ku ne kai ku ne kai kuka ki tsawa kan kun kai matsayi matsayi wanda tsarkaka na bauta wa Allah saboda haka ku ba ku ta to ku ga rika fa jama'a alaihi sallallahu alaihi wasallam ke da manzo da Allah sai yayi aure da ta ta shine Allah ke kai tsale su wala arsalna rusulan min qablika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagar cikin manzanni da muka aika ga kwanuka eh to babu manzan da ya zo ya rayu ya tafi a sai sai da waje a zuwa azwaja kowa sun sanya masa iyali da matayensu kowa ya bar iyali kowa ya yi aure sannan wa zurriya kuma kowa ya bar zurriya da 'ya'yansa dukkan su da ya zo sai da ya yi iyali ya bar 'ya'ya ya bar jikoki saboda haka ba a ke farau kale su kawai kale su kawai an gane auren da aka kuma in kai shi kai ka rage shi addini abin addini ina fata shi ne to yanzu albarkaci auren da ai yawancin hadisai yawancin hadisai muka samu yanzu mu ce annabi baya aure mu aka halatta wa mu aure wannan nuna mana da cewa kan jama'a wa zai ga hadisan da wankan da na mu'amalan da iyalan manzo Allah musamman ma na Aisha radiyallahu anha duka da Allah ta kawo da hukunce hukunce a san ga yanda ake da ga yanda ake kaza ga yanda ake kaza ga duka iyalan su suka rubuto mana abun da ya shafi sabili akiya al'amura na su'ul duka iyalan su ne suke rubuto mana su mana da shi waje mun sanya musu kuma zuriya ƙwaya kuma ya san ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma kana li rasulin to su su wai da cikin mu'jiza da gabata bayan mu'jiza da manzon Allah sai zo musu da shi kuma bai dace a ce yana yi aure ko bai bai dace a ce yana zuwa karatu bai dace a ce yana zama wa'adi Allah ta cikin su ba da shi manzon Allah a same shi special a cikin mutane kamar ne idan aka ce PTA ne da gwamnati da dukkan ba wanda kai shi gida mai kyau ai shi a nan duniya anguwanku da an ga gida suna yi ana PN gwamnati wani PN shugaban kasa ne wani SSD ne wani SGS da Federal Government ba da kamata su wai irin wannan irin abun duniya da shi suke auna lahira da Allah a ce ga wani gida a madina an tsantsare shi a irin shi a ce a ah, ai na makaici Allah ne san ya kace kowa eh, da an kan shi a kasuwa da sai da wani haba ma Allah yana zuwa a wasa, ina shi ya kamata yana da wani ATM kawai da ajiye sai ya kawai ya fitar kuɗi wasu ma su shali da biyan ake kira masu tsarin Allah kawai ma ya je ka so ya yi wahala haka nan ma aka ce shi ya abu da kai da asali shi ne Allah ke cikin shali fa ma kana li rasulin an ya alƙi ayatin illa bi idnillah bai taɓa yi wa wani annabi ba ma kai annabi Muhammadu ba ga wani annabi da Allah ya aiko ko manzo ba ba ya taɓa zuwa gare shi ya zo da wata mu'ujiza da zai nuna wa mutane illa bi illa annabi ko zo bai awa kawai ya ce abu ya yi ko ya yi shi ma Allah yake roƙo bi kulli ajalin Allah ce kowane abu yana da ƙarshe wani abu yana da ƙarshe da yi tsangwame ka cin su mata kaza a yi tsangon kaza a yi makircin a yi za. yasa da yau da gobe yau da gobe kawai ajalin mutum ya zo kawai ya kwanto tarihi yau da fir'auna ina abu ina abu jahal ina su ubayy bin salul su cewa la in ta'ala ila al-madinati ayyukhrijan al-azzu min yau ina su wannan ajalin kita kowane abu da lokaci da Allah ya rubuta masa zai zama tarihi don kai da ka a gaba a kasa a bashi wani ya yi haƙuri yau da gobe komai zai wuce komai zai zama tarihi wani ana albashin manzon Allah ne a kullum a rage masa tension da wanda ke gamuwa da shi da kafirai da kafirai ne ko hakan likuti da ajalin kitab kowane littafi shi ma yana da ƙarshen shi ko kuma yadda wasu suna da shi da littafi yana da yarin da shi da alkur'ani kamar injila da aka fitar musu an ce akwai lokacin da shi annabi ya fito wancan yanzu hukunce kusan shi sun tsaya sai a jona kawai da qur'ani da mataba annabi ya kullo wasu a tura su dan nasu su jona da qur'ani Allahu ma sha wa yuthbitu Allah yana sha abin da ya ga dama a cikin ƙur'ani wa yusbitu ya tabbatar da abin da ya ga dama shine annas shine annas abrogation ko wani Allah madaukakin sarki yakan shafe aya ya shafe kuma hukuncin aya din ga ayar an saukar da ita sahabai sun karanta a sun sauka a zo a shafe ta a shafe hukuncinta ko kuma a bar ayar da ta nan aka karanta amma a shafe hukunci da ba a aiki da ita amma ita tana nan an bar ayar aka karanta ana samun lada da yanzu ana amfani da hukunci kamar yadda Allah ya maɗaukaki ce الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج متاعا الى الحول غير اخراج لو انت آية تزو الشاكر يتولى الشيطان سوف أربعة رسول وعشرة وحسنا واللاتي يأتين الفاهيشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا في آية الجنة والجنة تجدوا كل واحد منهما من ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله can bulala ɗari sai ya samar saman ma matan da majalata ta da kulle su ake yi ko su mutu babu fita to haka waɗansu ayoyin Allah ya shafi hukunci su sai ya bar ya bar ah, ah, ayar ana karanta haka wani ayar ko haka wani sanin kuma sai Allah ya bar hukunci ya shafi ayar amma ayar su gaji misali aya ta jifa idan mutane suka yi zuwa sun taɓa yin aure a jikin su har sai da kuma ya ce wallahi wallahi wallahi an saukar da ayan sun karanta su sun haddace ta har wani zo da ke bai ce babu arrajmu a cikin wa shaykhu wa shaykhatu idza zana ya fajli fajtumuhuma dakta majidanci namiji da majidanta ce idan suka yi na ku jefe su har mutuwa ya ce ayar mun an saukar da ita in ji sai na umar mun karanta ta mun haddace ta sannan aka shafe ta da hukunci wani mutum ya zo nan ƙarshe nan gaba ya ce shi bai tarar da ayatul rajul a cikin alqur'ani ba saboda shi ba za a ji ma mazinata da suka taɓa aure cikin ayan tana nan sai aya muhammad aya wanda ana karanta tana amfani da hukunci Allah duk yana irin wannan ne domin ya jarraba imanin mutane ranar sa min ayatin na ati na'ti bi khairin minha aw mithliha lam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai yi da musulmi shi wannan abubuwan zai ce sai ina a akara wani kuma sai ya ce a'a ko Qur'ani ba mai yadda da shi yau an ce kaza yau an kace abin da Allah yake yana jarraba imani ina fata annabi innahu ummul kitab shi ne a lauhin akwai abubuwan da suke canjawa a hannun mala'iku da Allah yake shafe su mala'iku su canja wannan su wanda su wannan wanda zai baya su daga da suke cikin lauhin amma abin da mala'iku suke a shekara a daren lailatul qadr ne ake budget against Ramadana da zai samu mutum wani abinci mai arziki nan ya masa yawa wani a bashi eh, an sha wa wahala yanzu a bashi ya rika kawa wani shi ne yanzu a karɓe nashi bai kyauta ba bashi a baya shi ta mutane a karɓe nashi a taka wannan shi a bashi wannan a rage wannan a rage masa wani yanzu a bashi da ya daɗe ya rage ma wani ya rubuta wannan wani ya yi kaza komai suke shi da zubar mara'ikatu rufiya min kulli amr wani al'amari a jan daren lailatul qadr a cikin shi to in nan na hannun malaiku ana ana shakkin gashi ana addini amma baya musu abun shi cikin lauhin mahfuz shi Allah madaukaki dan ce yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbitu wa innahu ummul kitab shine lauhin mahfuz lauhin mahfuz yayi mu koma tambayoyin Allah subhanahu wa ta'ala a tambaya da farko da yau tana cewa assalamu alaikum Allah ya kara mana albarka Allah ta nufi malam ni ne a cikin sallah sai na ji maji ya fito min sai na ce sallah na koma gida na wanki na sake sallah daga baya sai wani ya sake ce mun ai sallah sallah na na nan ba ta karye ba to malam dan Allah da bayanin haka yake tambaye shi ya ya aka yi nan ba eh, abu da mutum ko ka tambaye ni ai shi tsayar maka da nuna maka kamar eh abu da shi kuma kai kan ta kana nan idan ya ake tafiya bayan kayan raka'a ɗaya ne wa kasance kawai wannan kenan ya fara raka'a ɗaya ta ciki ta wancan kenan ko yaya wannan kuskure ne Allahu a'lam kuskure ne sallar babu ita sallar babu ita iya wannan sallar da ya fito maka ɗin ka kai kai alƙaci ka wanke kai alwala ta an gane wannan sallar babu ita in na fi ne misali da ka biyu ka biyu ka shida sai ya same ka kuma kullum da sai ya same ka na bakwai ko na takwas kai din wannan sallah din ta ta sai ka sake wata sallah sabuwa kuma magariba sai magarita ta ɓace sai an je an sake Allah umu ya ah, a mu a Abu ya tabbata assalamu alaikum. malam kowa dai ya san an ce idan ko tahiya ta ƙarshe idan ka samu ta ƙarshe ka samu jam'i to amma da wasu tare da tare za ku zauna za ku zauna hiya amma idan an ijar da sallah sai su fashi fice za ba su sake sallama su wanda dai wato bai musu waɗansu suke yi mutane sun samu liman a tahiyar ƙarshe ka gani a tsaya jim haka kawai shi bai yi kabbara ya tona ba shi bai tafi ba bai fara tashi ba sai ya tsaya haka kawai a tsaye an ce salamu alaikum salatu wa rahmatullah kuma mu yi sallah sai wanda ya ana an ce ya yi su ne sai da mutum ya tsaya kan mutane kawai shi ne bai yi kabara ya tsaya ba wai ai ana ta yi ake. sai ya tsaya ya tsaya ya tsaya sai an tsaya da mutane suna kan ina hesu ko ba su ba hesu fara wannan kuskure ne in ka zo ka samu imam gabar da ka samu imam matukan bai sallama ba ka shi ta da ya zo ya same shi bayan ya sallama sannan kuma shi wannan din kuma wani idan ya zo ya zo na shi aka yi sallame a da shi sai da ya fi kuma ya tsinta ya ga waɗansu su to ma ku zo mu ina nan kuma da shi da za a jina kuma shi ya zama sai ya dan samu wani dan fari da wani dan yanki tare da kuma wannan ne kuma kuskure ne aka samu isa da kuma kuma kana rama sallah ta cikin da kuma kake yi shi ba ta wani a duniya ana sallar mutum ya bayar da barka wace eh, wace irin sallar a tsara take yin shi yanzu su za su zama su yi la'akar wanda an ta dole wasu niyyar ta babban bambanta ce shi in ya samu a zahar kake yi da zai kona kashi da zai yi la'akar baki idan ya samu kashi mai da ya tabbaci haka ba shi da haka ce wani ba sai ya kasa ma kana zuwa ma yana ka tafi ma kawai saboda abin da wanda babu su ba Allah a ce ka tambayi mutum sai da ka mutum yana son ka zauna a inda ya idan kuma ke shi ba ka fara ko kama kawai saboda ka ta samu imam a kowace kasa ka samu imam ka zauna shi idan ka jona shi ba ka yi sallama ka same shi yana tafiya mai sallama ba ka samu ladan yanki amma ba ka samu raka a hudun ba albarkacin da ya fara shi kuma ya sallama ba yana da dadin jam'i tare da imam shi da cewa ta samu da ka kudin nan ba sai ka tashi ka kawo su duk wanda ya zo kuma ya tashi ka ke kai sai ya jona ka ka zama ko kai ne limafi don fari riga su samun kai wannan haka ake yi ina ba ne ko sai ce wannan ba sai ba ka samu su ga wanda suke malikiya suke riko da malikiya sosai haka to shi ne za ka ba ka ji wannan wani ya ba shi ya shiga da niyan jam'i da niyan shi mai koyi da liman ko ba yanda za a zama kun kuma a jisanta ya zama toli da wannan su su da shi irin wannan tsiyafi da makamantansu wanda ba ka gani Allah ubi yana muwafaka shi kenan okay assalamu alaikum malam idan mutum ya manta bai yi sallar azhar ba har magariba ya yi sai ya tuna zai ji damkin magariba ne kafin ya biya ko sai ya biya sai ya biya kafin a abin da magariba sai ka ji magariba tun da yanzu magariba in gai ta ci ko kai ba a magariba in gai da magariba ya ta suna ba kai wancan ba sai ka ji wani abin da ke da ya kusa sai ka kawo wancan duk da shi ana cikin sallah ne suka da shi a cikin sallah ne ba a son liman yana sallah kai su koma shi tana wata wata sallah daban wata Allah ne Allah ya yi mana barka Allah ta ta'ala alam ba sadakan kudi ne اللهم اعز الاسلام والمسلمين الا الشرك المشرك انا واتاك واتاك الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اغفر نفوسنا تقواها وزكها تقي من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين صل اللهم سلم وبارك وسلم على عبدك حبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين